A Najeriya ga dukkan alamu shugaban ƙasar Najeriya Goodluck Ebele Jonathan bai fara sauraron masu sukasa ba a cewar yana bayanai da suka shafi ƙasa a coci-coci a duk lokacin da ya je aiki na ibada. bayanai da bayan nan da shugaban ya yi a coci ranar lahadi ya nuna cewar shekaru uku ba su isa a tabbatar da ayyuka na gwamnati ba sannan kuma matsala ta boko haram matsala ce da take bunƙasa domin a kada gwamnatinsa akan haka ne waɗansu malaman addini suka musanya ra'ayi dangane da hakan inda sheikh hussaini zakariya wani malamin addinin islam a abuja yake ganin cewa bai kamata jonathan ya rika hada addini da sha'ani na siyasa shi ba a kundin zamantakewar najeriya wato wanda ake ce mashi constitution ya tabbatar shi ne addini daban kuma siyasa daban wato kenan ba a gauraya addini da siyasa idan shugaban kasa ya je wato musulmi ne ya je masallaci shugaba a masallacin shine liman abin da liman ya shi zai yi a musulunci ko lokaci ba ba shi magana a bisa ga wani abu wanda ya shafi kasa ko shafe shi ya kaci kawai ai sallah tafi haka kuma idan kirista ne ya kamata idan tafi coci kawai abin da ake yi na na addu'o'insu su yi addu'o'insu kenan kowa a gaggasa kowa ya watsi amma shugaba ya ce ba zai yi wata magana ba muhimmiya a inda ya dace lokacin taron ministoci na mako-mako ko lokacin taron shirya jarida na wata-wata a asibiti kowace lahadi a ji wani abu muhimmi ya fito daga coci to wannan kamata ya shugabannin cocin nan da malaman su ga masu ya kada ya gurbata masu ibada da siyasa to amma ana cewar su ke neman bayani daga gare shi akan sha'anin ƙasa kamar abin da yake yi bai saba addini ba a ba mu taɓa jin babu wani shugaba kirista da muka yi a zamanin da suka wuce tun daga zamanin yakubu gawan wato har zamanin obasanjo nan da ya wuce kai har farkon ma shekarun shi kanshi wannan jonathan da aka taɓa samun wani shugaba yana shiga cikin coci ran lahadi yana magana akan muhimman abubuwa da suka shafi musulmi da kiristoci ko kuma suka shafi rayuwar najeriya gaba ɗayanta a cikin coci wannan wani sabon salo ne wanda ya kawo ya yiwu manufarsa shine neman goyon bayan kiristocin najeriya na kowane bangare wato eh, ita ma wasu siyasa ce ya su ganin cikin siyasa kuma al'amarin ba zai kyau ba domin daga da malamai suka shiga cikin siyasa suka dumu dumu a ciki to da ya kuma su wata magana ba a ce siyasa ba ce ba za a ce addini ba ne sai ce siyasa ce shi ko malamin addini na musulmi ko na kirista kowa nashi ne duk wanda ya laifi ko kuma wanda ya kuskure sai masa gargaɗi ya mashi nasiha ya dawo da shi kan tafarkin Allah subhanahu wataala Sheikh Hussaini Zakariya kenan wani malamin addinin Islama a tattaunawar da ne da shi a Abuja a waje ɗaya na tuntuɓi Reverend Sabo Yaro Adams domin in ji matsayin shi dangane da wannan korafi da ake yi akan shugaban kasa Goodluck Jonathan. Da yake kasan cewa shugaban kasa duk inda akwai taron jama'a so da dama akan gayyace shi domin a ji shirye-shiryensa game da mulkin kasa. to wannan bai saba ma ka'ida addini ba to kamar maganar da shugaban kasa ya yi dangane da tashe-tashen hankulan nan na boko haram bayanan da ya a coci eh. yana nuna cewar ana wannan tashe-tashen hankulan ne domin a kada gwamnatinsa kai a eh. matsayinka na shugaba a cikin coci kana ganin wannan daidai ne kuma ya kamata ya faɗi irin wannan magana a coci in ba yana neman ya amfani da addini ba ne domin samun wata biyan bukata? To, ah, in ka lura dai maganan boko haram da wasu tashe-tashe hankula wanda muke samu yanzu a kasan nan ba a lokacinsa aka fara ba an fara tun kamin lokacinsa amma a lokacin gwamnati da ke ci yanzu za ka lura cewa abin ya fi yawa fiye da yadda aka same ta a baya to ina gani wannan ra'ayinsa ne matsayinsa na shugaba yana ganin kamar tunda abin ya yi yawa a lokacinsa yana gani ana yin ta ne da wata manufa Eh, yanzu pastor kana ganin inda musulmi ne ke mulki kamar Boko Haram ba za su yi abin suke yi ba kenan? Ah, za su yi, ai Boko Haram ba su bar, ai Boko Haram suna kashe su gabanin ah, addinin musulunci suna kashe su gabanin Krista, su ba su bar kowa ba yanzu kamar bom da aka saka a Jos, ba a cikin kasuwa ba ne aka saka, ai kasuwa na kowa da kowa ne ba kawai kirista ne aka kashe ba ko kuma musulmi kadai ba. Ashe ka yadda kenan babu hujja Jonathan ya ce Boko Haram ta kahu ne ko ta bazu ne domin a kada gwamnatin shi. to ni na ce maka wannan ra'ayi ne shi, amma ni a bisa ga sani na shine mu a farko ba mu fahimci boko haram ba Reverend Sabo Yaro Adams kenan wani malamin addinin Kirista, a tattauna da na da shi dangane da korafin da 'yan Najeriya ke yi akan jaban da shugaban kasa Jonathan yake yi a coci-coci ranar Lahadi. A halin da ake ciki dai babu alama cewa lallai shugaba Goodluck Ebele Jonathan zai daina yin jawaban nan da yake yi a cikin coci duk da kuwa korafin da waɗansu 'yan ƙasar suke yi ganin irin tasirin da yanzu addini yake yi a kan sha'ani na siyasa a cikin najeriya umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya